Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole tare da ni Abdulkadir Haladu Kiyawa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu zai yi duba ne game da ukubar da al'ummar kasashen nahiyar Afirka ke fuskanta a sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin masarufi musamman kasashen najeriya nijar da kuma cameroon yanzu haka dai a iya cewa wannan yanayi na hauhawar farashin kayayyakin masarufi Duniya ya zame wa kasashen najeriya da nijar da ghana da kuma Kemaru dan zani a kasuwa a jihar borno da ke yankin arewa maso gabashin najeriya lamarin ya kai intaha domin da ya tuna al'umma suka fara shiga dazuka domin neman ciyayin da za su ci don su rayu wakilinmu daga maiduguri babban birnin jihar ta borno bilyamin yusuf ya aiko mana da ƙarin bayani tsanani ya yi tsanani tsakanin al'umma da suka yi fama da matsalolin tsaro na boko haram inda abinci yake gagarar mutane da ya kai ga dubban mutane ke kwana ba tare da sun ci abinci ba wasu da dama kuma sun shiga jeji neman ganyayyakin da za su ci wasu kuma sun koma barace-barace a wuraren jama'a kamar masallatai da kasuwanni malam suleiman ibrahim wani mazaunin garin maiduguri ya bayanin halin da suke ciki inda ka fita gida haka za koma gida kuma ana jiran ka kai mai gidan shi ma malam Muhammad Ishaku cewa yanayin da babu sauki sai addu'a. Hai abin da Allah da kawo mana sauki don mutukar muna shan wahala amma. Malam Umar dan masani ya ce yanzu haka fargaba mutane suke yin an musu sallama a gidajensu. Mun sha gani yadda wani zai iya tashi a cikin masallaci haka ma ba zai iya yin roƙon ba sai dai ga ya fashe da kuka. Yayin da wasu gwamnati ke fara tallafa mutane Alhaji Nasiru Mato ya ce hakan ba zai zama fita ba. Gaskiya mu ba ma goyon bayan abin gaba da abinci tallafi wanda a sama wa talakawan wata hanyar da za su dogara da kansu. Kokari ji daga hukumomi domin jin matakin da suke ɗauka ya ci tura, to sai dai gwamnatoci na ci gaba da rarraba kayayyakin tallafi tare da yin kira ga 'yan kasuwa su dubi Allah su kyautata cinikayya kuma su daina ɓoye kayayyakin abinci domin ya yi tsada. Daga jihar Barnan da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar, bari mu koma yankin arewa maso yammaci, mu kuma ya da zango a jihar Kanan Dabo. Inda a nan matani lamari ya sauya don kuwa al'ummar jihar da dama sun shiga wani yanayi na ku ci kumallo na kwanci alaba ku yan mana. Magidanta da dama dai tuni sun cinye jarin da ya rage musu, baya ga matan da ke da marayu su ma duk abin duniya ya dame su. Ga rahoton wakilinmu daga Kano Abubakar Isa ɗan dago. ta yi yawa yara tafin bika yara har guda tara malama bilkisu ba da badamasi kenan wata uwar gida da ke ɗawainiya da yara tara da a yanzu lamarin tsadar rayuwa ya dagula wa lissafi ci ɗaya ne an samu wani lokacin ma kwaki ne zaka karɓo shi bashi haka ma dai zancen yake wajen malam idrisa da a makon jiya kaɗai tukunya ta laƙume ɗan jarin da yake jalautawa to rayuwa kawai dai abinda zamu ce sai dai mu gode wa Allah amma dai ana cikin wani yanayi na kunci na rayuwa to tun dai sha'anin tsadar ya haifar da rashin ciniki ga yan tare da kayan masarufi ina tare da wani bawan Allah mai sirri kayan na Aminu eh to mu dai abinda zamu ce abinda ya kawo wannan tsada kawai mu bari Allah ne ya kawo ta kawai ana samun masu siya sosai ko sun dan ragu. Ana siya amma ba kamar da ba. To koya abin yake ga masu yin cefanan? ga malam muhammadu salisu da ina san kayan miya na naira ɗari da hamsin amma yanzu na ɗari ɗin ma ya koma ɗari biyar zuwa dubu ɗaya. jama'a dai a jihar kano na ɗora laifin tashin farashin ne ga halin ɓoye kayan abinci ga wasu 'yan kasuwar da ake zargi barista muhimma gajiri mun gado shine madugun hukumar kwalliya ta biya kuɗin sabulu yanzu duk wani mutumin da zai gaya maka wani abu akasin haka kawai ka ji shi ka tambaye shi me yasa sai ranar da muka fara aiki sannan ranar masara ta ragu ba kwacewa muke ba ba kuma breaking muke yi ba yanzu kuma shirin zai leƙa makwabciyar najeriya jamhuriyar Nijar, inda a nan ma farashin kayayyakin abinci ya yi tashin gwauron zabi azima bashir aminu ta haɗa rahoto a kai a jihar difa da ke jamhuriyar Nijar, farashin abinci ya yi tashin gwauron zabe kamar yadda malam lawan isaka wani ɗan kasuwa ke cewa a can baya kayan abinci suna shigo mu daga bangaren Nigeria da kuma ƙauyukoki na kusa da munan difa irin su gamari malam balamari kuma hallau daga dama magaran ana kawo kaya a baya sosai wannan matsalar ta canji shi yasa yanzu abinci yana da wuya a kawo shi daga bangaren da ya shahi na yamma saboda yanayin canji wata uwa mai suna Absa Abubakar ta koka game da yadda farashin abinci ya kai a yau da kuma irin wahalar da mutane ke fama da shi musamman a bangaren mata mutane suna cikin matsanancin hali mun uwayen iya da mazajenmu da matanmu gaskiya muna cikin matsala a yau abinci ne da ya tsada yo kana da shi ma ka ɗauka ka sai kuɗin bar sa kai kamar yadda ake saida amma dan Allah dan annabi muna kira ga mahukunta masu hannu da shuni dan Allah a sassabta mu talaka hauhawar farashin abinci ya zama ruwan dare gama duniya inda kasashen da ba su fama da takunkuman ECOWAS ma ba su tsira ba a cewar Bubakar Isufu wani magidanci abincin ma yanzu an bar ma wanda an ka sani an ka saba ce da an koma cin wa'ansu abubuwa wanda ma ba su da ma wani inganci. Hausawa kan ce abin da ke gidan ƙaura shine a gidan goji a jamhuriyar kamaru ma haka batun yake domin dai a kamarun abin ya fara ne girma-girma ya tusar bako tun lokacin da aka fara yakin ukraine da rasha har kawo wannan lokaci suna cikin yanayin hauhawar farashin kayan masarufi wakilinmu a garwa ta jamhuriyar kamaru Ruwani Shehu Usman ya aiko mana da ƙarin bayani. Matsanancin harhawar farashin kayan masarufi na ƙara tsananta a ƙasar Kamaru tun bayan da aka fara yakin Ukraine a cewar cibiyar ƙididdiga ta tattalin arziki a ƙasar inda al'ummar ƙasar ke bayyana halin da suke ciki a yau. Muna sayan shi jaka goma sha bakwai da rabi yanzu kuma ya dawo jaka ashirin da. Gaskiya yanzu kuma gashi kamar yadda mu muka tsinci kanmu a ciki wannan hali na rayuwa gaskiya babu abun da za mu ci sai mu ci, inna lillahi wa inna ilaihi a cewar malama ladidi wata wadda mai gidanta ya tafi nema ta ce bata taba tsintan kanta a cikin irin wannan hali da take ciki a yau ba kai gaskiya tun da nake ban taba ganin irin tsananin rayuwar da muka shiga ba da za ci da safe da rana da daddare amma yanzu to koya abin yake ga masu iyalai da yawa ma'azu musa wani dattijo ne wanda sai ya je ya yi sana'ar kama kifi kamin ya samu abin da zai ci da iyalai mata biyu yaya kuma goma sha tara wanda suke a rayu kani da Allah matsali na rayuwa irin na bana sai da ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una irin na bana kan tsakani da Allah na shekar sama da talatin da iyali in gari ya wayan sai na fita na je nema in na kawo wallahi a zo a ci so daya a wuni wannan shi ya kai ni ga shiga kasuwa inda na samu zantawa da Ahmadu Jauro shugaban sai da hatsi na babbar kasuwar birnin Garwa ba taba irin farashin nan ba mu kan muna nan zan kai shekara talatin a nan to amma yanzu irin farashin nan ban taba gani haka ba Alhaji Ma'azu Ahijo shine shugaban kamfanin Afcon kuma masanin tattalin arziki a kasar. Ko ta ina ana tsadar rayuwar game da mafita kuma gwamnati ta sa hannu kamar ƙaran man fetur da aka yi a bita da kawo abinci ma talakawa, kuma hana abincin fita don a wadata shi a mu abinda na gani za a iya kawo kenan. To kowane matakai hukumomi ke ɗauka a ƙasar? Ko ina akwai matsalan rayuwa, akwai matsalan shi maka dole sai an tana da wasu daga wasu kasashe a zuwa dan adana a taimakawa al'umma da shi. Karuwar farashin kaya a Kamaru ta sai dai gaba dai gaba dai yani ƙwaryar roro. To mu gargare shirin da ƙasar Ghana inda kasuwanci ya fara samun tasgaro sakamakon yadda al'umma suka daina zuwa kasuwanni sayan kayayyakin amfaninsu na yau da kullum duka a dalilin hauhawar farashin da ake fama da shi. Wakilinmu daga birnin Accra, Abdallah Shamun Bako, ya leƙa kasuwar Mima ga kuma kunshin rahoton da ya aiko mana. Yau ba Kasuwar Nima kenan da ke birnin Accra a nan daukacin ƙananan 'yan kasuwa ke zuwa tsaron kaya. Sai dai ba kamar da ba kamar yadda kasuwan ke cikewa da jama'a. Rashidatu Ibrahim 'yar kasuwa ce. Amma yanzu kwata-kwata idan ba ka masu idon kama ba hatta uwar kudin kama duka ya shige cikin kayan meke ko shin me ke ci gaba da haifar da kuma hauren farashi a nan kasar Ghana masanin tattalin arziki imran ashir dikani kaya da muke amfani da shi a nan ghana mafi yawansu ana fitowa da shi daga kasashen waje ne kuma kaya da mu muke aika kasashen waje ba su da yawa kware ba kaya bane kuma da muka kara masa daraja misali koko da muke aika kasar waje hawa yau ba mu kara masa daraja kamin mu aika duk da yake cewa hauren farashi ya sauka da kaso 24 a wannan wata amma har yanzu dai ba a ga komai ba a ƙasa Da haka ne kuma shirin na wannan lokaci ya kammala. A madadin dukkan wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Abdul Kadir Haladu Kiyawa nake cewa bisalam. Tsakanin